don haka mace mu ya ba al'aura ba ce abubuwan da suke aukuwa yau zaka in ta zo sallah za ta iya bayyana wajen sallah in tana ba mata wanta sallah za ta iya karatu don mu ya ba al'aura ba ne yau abubuwan da ke aukuwa sai mace ta shiga aji ta shiga university ta shiga cikin rediyo ta yi mudali a musulunci ta yi musabaka duk ta gama ta je kasuwa ta yi ciniki sai ta dawo gida daga ita sai mijinta sai ta yi karatun ba a sai ciwo muryar ta al'aura ce kai ya ji muryar ta <laughs> muryar kira ta dukkan duk gari kowa ya jiya alƙalin musabaka yana sa sa yana gyara miki duk an gaba an dawo kuma miji ke kira karatu alƙur'ani ko kira sallah sai ki ce sai ki ce muryar ta al'aura ta ba al'aura ba ce amma dai abinda malamai suke cewa an taho an al'adanto tun daga lokacin annabi sallallahu zuwa yanzu mace ba ta ɗaga murya kamar namiji idan namiji ke yi mace ba ta yi don shi ko mace sai dai ta ba mata yan uwanta sallah ba ta ba maza sallah kuma babu bukatar sa microphone sai an ji tana ba da sallah sannan kuma don shi ga mata ba su kiran sallah akan kauli mafi inganci mata ba su kiran sallah don shi ummu waraka hadisi tana cikin sunan abi dawud da annabi sallallahu alaihi wasallam ta liman ta dinga ba mutanen ta sallah mata yan uwanta sallah sai aka aika mata mai kiran sallah mu'azzinu ummi waraka ake ce mai mai kiran sallah shi namiji ne ya je kiran sallah saboda mai kiran sallah ana so a kashe murya ta yi daɗi a ɗaga ta ta kai ko ina wannan ba ɗaya daga cikin ɗabi'un mata ba ne sai kasance shi ya kira sallah ita ta ta ba da sallah saboda me saboda muryar ta ba a son ta ɗaga kamar ta namiji don shi ko cikin sallah annabi sallallahu alaihi hadisin bukhari da muslim ya ce a tasbihu lin nisa'i a tasbihu rijali wa tasfiqu lin nisa'i ƙalar zuhuri ya a salati in an zo sallah in liman yayi ba yi kuskure to maza sai su mai subhanallahi mata kuma sai su mai taɓe wannan fa in ya tashi da raka'a ko kuma misali ya yi raka'a biyu maimakon ya zamna ya tashi ko kuma ya yi a biyu ya sallame ko wani abu haka amma in yayi kuskuren karatu alkur'ani suna iya gyara mai mace na iya gyarawa mutum yana sallah da mace mutum yana sallah da mata da 'ya'ya ne mutum yana limamin mata kamar da aka a university mace akwai masallacin mata sai a iza musu namiji ba su sallah yana cikin karatu sai ya kage to yin akwai macin da ta hargace tana iya ta san mai ta karanta mai ba laifi ba ne daidai ne don haka dai abinda a kuskure shine fala tahdhana bil qawli